وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ka jefar da sandarka sai annabi Musa ya jefar da ita saboda biyayya ga umarnin Ubangijinsa yayin da ya ganta tana motsi tana tafiya kamar macijiya wajen saurinta sai ya juya a guji saboda tsoronta bai dawo ba sai Ubangijinsa ya kira shi da cewa ya kai Musa dawo kada ka ji tsoronta kai kana cikin amintattu daga gare ta da ma duk wani abin da kake ji tsoronsa.